trick ne wannan sarkin sudan aka ma wannan trick alif ɗari tara da da bakwai aka mashi wannan trick da aka mai trick shi kan shi yana ta mamaki ka san me ya bashi mamaki ne eh alatwork ah. abin da ya bashi mamaki shine ya aka yi eh. aka canza ta aka bashi same illusion eh? shine babban tunanin shi eh. so kana ji a trick din akwai trick din da muka yi da ni da da kai ne ko eh okay eh, wanda muka yi wanda na Yazid mutumin ka eh. eh amma za mu yi wannan za a canza shi za mu kai shi different level hmm. kana ji to kalla abin da zai faru give it a cost change aspect duk inda kaga dama zaka yi ce mun kawai stop duk inda kaga dama yayi nan ko kana sa a ƙara yayi yayi fine so dauka kaki amma kaka bari in gani kai kadai magan shi kaka bari in gani eh. ka gan shi eh mun gan ka gan sosai eh na gani that is your imaginary card eh. ake kiran shi you call it imaginary card eh. so kallon abin da zai faru ka ga katin ka ko mm. kallon abin zai faru yanzu zan iya ganin katin ka so daura shi a nan kai baka da hankali ko ko na gan shi ba matsala to kallon abin da zai akan idan kai ne we are not going anywhere ko ba haka bane yana cikin wannan wallet da na baka kai ka ce a tsaya kai ka ce a stopping we have no idea Bana ce haka yi Yanzu na wani tunanin mai gaje ya bi wani na kura mutumin nan ya eh, ci. ai ni ina son mutane masu kurari saboda ka san menene ba kowa ne suke da wannan eh, wannan din ka gani